wannan shi ne asalin hoton sannan aka sanja shi zuwa haka daga bisani aka sanja shi zuwa haka daga baya ma aka sanja shi zuwa haka a'a wai abin yake ne haka ganin yadda zaka mai da kanka haka ko kuma kada a yaudare ka da irin wannan app din ka biyo mu cikin bidiyon Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh yan uwa barkanmu da sake saduwa a wannan sabon bidiyo a cigaba da kawo muku muhimman application da wannan channel ta mubaraki take a yau mun zo muku da wani babban application wanda na tabbata da zai matukar kayatar da ku ba tare da mun matsanta da bayani ba a wannan application din kamar yadda kuka gani zai baka dama ka iya sakawa kanka gemu mai yawa ko kuma ka sanja gashin kanka ko kuma ka mai da kanka dan shekara 80-60 ko kuma ka mai da kanka yaro wannan application ɗin yana da wasu abubuwa wanda na tabbata da zai burge 'yan uwa yana da matukar kyau domin kuwa na ɗauki wannan application ɗin mun yi amfani da shi mun tsokani 'yan uwa mun burge mutane sannan mun ba mutane dariya sannan kuma mun gano wasu abubuwan da suke domin kuwa suna cin mu da buguzin a don haka don koyo ko kuma don ganin yaya ake amfani da wannan application ɗin mu shiga cikin bidiyo da fari idan zaka ɗauko wannan application din zaka ga link din sa a nan sama ko kuma ka zo comment na farko ka danna kamar haka idan ka danna zaka ga blue blue wannan shine link din waɗannan application din kana dannawa kamar haka zai kai ka wani shafi da ake bayanin wannan application din da yaren Hausa a takaice idan ka kasa ƙasa zaka ga wani waje inda aka rubuta danna nan da zaran ka danna zaka ɗauko wannan application din cikin sauki bayan ka soke application ɗinka shine kamar haka kana buɗe shi fuska ta farko da zai nuna maka wannan fuska ce kada ka damu wannan application din yana da sauki zaka danna next kama haka ka sake danna next sannan ka danna next kama haka sai kuma ya ce maka let's get started kana dannawa kama haka zai baka waɗannan fuskar yana baka wannan fuskar zaka yi cancel zai baka waɗannan fuskokin guda uku don haka mu ba da kyamara za yi amfani ba za mu yi amfani da ainihin wato gallery idan ka danna gallery kamar haka kai sai ba ta da lokaci ba zai tambaye ka ka bashi umarni zaka danna mai kamar haka ba tare da bata lokaci ba zai kai ka cikin hotunan da duk suke cikin wayar ka wanda zaka dauka ka sanja mai kamanni duk yadda kake da bukata idan ka ga dama folda folda ne kawai zaka iya zuwa nan wajen all media in ka danna kamar haka zaka iya zabo hoton a cikin folder da yake misali mu muna son mu dauki wannan hoton misali kamar haka misali muna son mu dauki wannan hoton misali gashi nan misali wannan hoton muke son mu ɗauka muna danna kansa zai ce zai tambaye mu sai mu ce masa agri kamar haka muna danna mai agri kamar haka zai yi zumin wannan hoton ya nuna mana shi bayan ya nuna mana shi zai ba mu fuskoki kamar haka sai kala abin da kake son ka zaba ka saka shi ya wannan hoton misali idan impression ne misali in kana so ka mai da shi kamar haka original da gashi nan na ainihi gashi hollywood kamar irin kamar da shi irin kai mashhur ne ko wane ne da irin yadda suke hotuna za ka iya danna don haka mu ba ne ya kawo mu ba abin da ya kawo mu shi ne muna so mu sanja gashin mai wannan hoton misali kawai za mu zo kan hairstylist ga nan kamar haka za mu zaɓi wannan kun ga shine na ukun nan misali in muka danna shi kamar haka kai tsaye zai processing ba tare da ɓata lokaci ba za ka ga ya nuna maka wannan gashin ya saka wa mai wannan hoton gashin kowane hoto idan kai mai haka za ka gan shi kamar haka in ka ga dama in kana so ka saving ga apply nan ga save dan misali idan kuma kana so ka sa shi ya murmushi kawai za ka bar shi a haka za ka iya apply kamar haka daga misali zai baka zai sake baka waɗannan zaɓuɓɓuka idan ya baka waɗannan zaɓuɓɓuka sai ka tafi ga wajen smiles wato murmushi kana so ka saka shi ya murmushi kawai sai ka danna shi ma murmushin kamar haka kana danna ba tare da ɓata lokaci ba zai saka wannan hoton shi ma baya yayi murmushi idan kuma ba wannan kake so ko kuma shi ma kana so ka bar shi kawai zaka sake yin apply ne kamar haka daga bisani zaka iya yin back wato ka goge wannan ka ya ce mun exit without saving wato na fita ba tare da nayi saving wannan hoton ba haka misali zan iya dawowa kamar haka ina so na saka masa gemu wato kamar haka domin ni shi ne yafi burge ni ina zuwa kawai nan wajen zan zo wajen nan pages kamar haka ina dannawa kai tsaye zai bani zaɓuɓɓuka kun ga gasu nan kala kala sai wanda ka zaɓa gemun da kake da bukata gashi full wanda zaka sa kanka gemun duka kana dannawa kamar ka ba tare da ɓata lokaci ba zaka ga gemu ya shigo cikin hotonka abun koyo gwanin sha'awa wani lokacin zaka ga tamkar gemun ka ne na asali kun ga yadda na koma a jikin wannan hoton kawai idan kana so ka saving ɗinsa akan wayarka zaka danna apply kana danna apply sai ka zo nan kawai ka danna save kana danna save kana fita daga cikin wato ainihin application din in ka dawo cikin galari kamar haka misali in ka dawo cikin galari kamar haka in kai ƙasa zaka ga ya haɗa maka folda ga folda nan ya saka mata new kana dannawa kamar haka zaka ga folda ya haɗa maka wannan hoton wannan application din yana da wasu abubuwa da yawa wanda lokaci ba zai ban mu mu yi bayaninsa ba dan uwa zaka iya bincikawa duk ga nan kala kala in ka bincika zaka ga abin da ya burge ka na tabbata sannan kai amfani da wannan application din mun gode duka duka anan bidiyon namu zai rasa idan wannan bidiyon ya burge ka kada ka manta da danna masa alamar like daga bisani kai following wannan shafin namu sannan kuma kai sharin wannan bidiyon zuwa groups domin 'yan uwa su gani su amfana mun gode